Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita ɗari da biyu Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Litinin 18 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. babban jami'in binciken amurka na musamman robert mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin imel daga kwamitin yakin neman zaben donald trump fadar shugaban rasha ta faɗi jiya lahadi cewa hukumar leƙen asirin tsaron amurka cia ta baiwa rasha bayanan da suka taimaka wajen daƙile 'yan ta'adda sannan da alamar shugaban amurka donald trump na gab da yin wata gagarumar nasara a majalisance game da batun tsarin haraji mai rangwame to kanin labaran kenan aka ji an kammala taron da gidauniyar ƙura gidan shugaban ƙasar najeriya ta shirya kan yaƙi da cin zarafi a ƙasar taron dama mun yi niyan yi ta da dadewa allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin ya zo ya haɗu da wani abin da ya faru a mata da miji suka yi fada har miji ya rasa ya rasa ran shi haka kuma a jihar bauchi uwar gidan shugaban najeriya ta yaya rukunin mata da matasa da aka koya sana'o'i wannan gagarumin shiri da aka yi na baiwa mata hanyoyin da za su koyi sana'a saboda su kula da kansu da kansu sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmed zai gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert mula ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin imel daga kwamitin yakin neman zaben Donald Trump. Ko da yake jami'an yakin neman zaben na Trump ba su zo ga sani ba sai a makon jiya lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta miƙa ma Mula sakonnin imel ɗin tun watannin da suka gabata. saƙonnin imel ɗin da ake zance a kai sun samu ne daga kwamfutocin wasu manyan jami'an kwamitin kafa sabuwar gwamnatin trump su sha uku kama daga lokacin da aka zaɓi trump a farkon watan nuwamban shekara ta 2016 zuwa lokacin da ya hau gadon mulki ran ashirin ga watan janairun shekara ta 2017 abubuwan da ke ciki sun haɗa da tattaunawa kan tsaron ƙasa da kuma abubuwan da trump zai fi baiwa muhimmanci a matakin ƙasa da ƙasa da kuma dai tantancewar waɗanda za a naɗa a gwamnatin ta trump lokacin da muka karɓo saƙonnin imel a yayin da muke binciken da muke a kai au mun samu yardar mai akwatin imel ɗin au mun buƙa'irar da ya kamata mu bi abinda mai magana da ya mula ya faɗa kenan tun daga farko a jiya lahadi Mula ya tuntuɓi hukumar hidimta harkokin gwamnati wadda ita ce hukumar gwamnati mai kula da ƙadarorin gwamnati a inda kwamitin yaƙi neman zaben Trump ɗin ya gudanar da harkokinsa wadda kuma kwamfutocinta ne kwamitin ya yi amfani da su da ta bashi sakonni imel ɗin ba tare da gaya ma kwamitin yaƙin neman zaben Trump ba hukumar ta miƙa ma mula saƙonnin na imel. Cory Lagarfa wani lauyan kwamitin yakin neman zaben na Trump ranar Asabar ya gabatar da koke gaban kwamitocin sa ido kan al'amura na majalisar dattawa da wakilai cewa mula ya karɓo waɗannan saƙonnin imel ɗin duk kuwa da ya san cewa saƙonnin ba mallakin hukumar ba ne. fadar shugaban rasha ta kremlin ta faɗi jiya lahadi cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta amurka cia ta samar da bayanai ga hukumomin rasha da suka taimaka wajen daƙile jerin shirye-shiryen hare-haren ta'addanci da isis ta auna kan birnin st petersburg hukumomi a moscow sun ce shugaban rasha vladimir putin ya kira shugaban amurka donald trump ya gode masa saboda waɗannan bayanai da cia ta bayar kuma fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar da kiran da putin ya yi saboda bayanan da amurka ta bayar hukumomin rasha sun kai ga kama 'yan ta'adda lokacin da suke dab da kai wani hari wanda idan ya yiwu da ya kashe mutane da dama a cewar fadar white house Ƙasar rasha ta ce bayanan na da inganci har ya kai ga taimaka ma hukumar tsaron ƙasar wajen bin sawun mutane bakwai a makon jiya da suke shirin ƙaddamar da hare-haren kan babbar majami'ar kazan wadda aka kafa tun ƙarnoni biyu da suka gabata da kuma wasu wurare a wannan birnin wanda shine na biyu a girma a rasha ko jiya ladi ma an sake kama wasu guda uku yayin da ke gab da cika shekara guda kan mukamin shugaban kasar amurka da alamar donald trump na gab da yin wata gagarumar nasara a majalisance ma'ana garan bawul ga tsarin harajin kasar amurka da kuma shafi wani bangare na tsarin inshorar lafiya da gwamnatin tsohon shugaba barack obama ta bullo da shi yayin da nake takara na yi alkawarin bullo da wani irin tsarin haraji mai rangwamen gaske ma ma'aikatan amurka waɗanda su ne ma ginshiki da kuma marayar amurka abinda trump ya aika ta kafar twitter kenan jiya lahadi ya ƙara da cewa yanzu saura 'yan kwanaki kawai mu cimma hakan da alamar da 'yan majalisar amurka na jam'iyyar republican na da adadin ƙuri'un da suke bukata don rage haraji ga kamfanoni da kuma ma'aikata wanda zai kuma ƙara bashin amurka da dala tiriliyan ɗaya da rabi an bayyana ƙudurin dokar mai shafuka dubu guda ranar juma'a bayan da aka kwashe kwanaki ana ta tattaunawa wanda ya kai ga cin bullo da tartibin ƙudurin doka wanda ya samu goyon bayan har da dama daga cikin mawuyatan 'yan republican na yanke shawarar goyon bayan wannan tsarin garan bawul na haraji a cewar sanata bob koka mai wakiltar tennessee ya ƙara da cewa sam wannan ƙudurin doka bai gamsar ba to amma bayan tunani da nazari mai zurfi na gamsu cewa wannan wata dama ce da ba a cika samu ba ta mai da harkokin kasuwanci a amurka na haɓaka ƙasa da kuma abubuwan da ake sarrafa a amurka su yi tashi a matakin ƙasa da ƙasa don haka dama ce da bai kamata a ta suɓuce ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya lahadi 'yan baƙin bakin waki ƙalla biyu masu ɗauke da manyan makamai sun afka ma wata majami'a mai cike da mutane a birnin kuwaita wanda ke kudu maso yammacin ƙasar pakistan suka kashe masu ibada aƙalla tara daga cikin al'ummar Kirista tsiraru. Jami'ai da likitoci sun ce yara ƙanana da mata na cikin waɗanda harin da aka kai kan majami'ar Bethel Memorial Methodist wanda ke yankin da ke cike da tsaro a birnin. Babban jami'in 'yan sanda Speto Janar Mu'azzam Ansari ya gaya ma manema labarai cewa na uku daga cikin maharan ya gudu zuwa wata unguwar da ke kusa lokacin da ake musayar wuta. kuma ana kan shirin farauto shi. Ansari ya ce da ba don 'yan sanda da ke tsaro sun gaggauta ɗaukar matakin hana maharin shiga ma jami'ar ba da mutane da dama sun mutu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To Madalla, a Najeriya an kawo ƙarshen wani taron ƙasa da ƙasa da gidauniyar uwar gidan shugaban ƙasa tare da haɗin gwiwar gidauniyar tallafawa jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka shirya Abuja. Ga rahoton Hassan Mai na kaina. Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi bajewo ke nanata muhimmancin yin aiki tare da ƙarfafa ƙudurori wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata. Farfesa Bajo, wanda ke jawabi yayin wani taro na kwana guda da gidauniyar uwar gidan shugaban ƙasa wato Future Ashewa tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yawan jama'a suka shirya a nan Abuja. Ya nanata buƙatar da ke akwai na kare haƙƙin mata da yara. na nemi karin bayani daga uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha muhammadu buhari wato taron dama mun yi niyan yi ta da dadewa allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin to kuma ya zo ya haɗu da wani abin da ya faru kwanakin baya wanda a mata da miji suka yi fada har miji ya rasa ya rasa ran shi to mutane da dama suka yi ta mun magana na ce musu ai dama ina da niyan yi wannan abun kuma Allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu um, ni ne na shirya ta a haɗe da UNFPA wani tallafi na na United Nations to mun haɗa kai ne da su don daman suna nan najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauran suna abubuwa da yawa to sai na ɗauki wannan fannin nan na cin zarafi so yau muna launching program ɗinmu na war against abuse yaƙi ne ga cin zarafi ta kowane iri cin zarafin yara safara da mata da maza cin zarafin gajiyayyu ko tsofaffi cin zarafin mata faɗa tsakanin mata da maza matan aure da mijinta da kuma 'ya'ya da iyayensu da sauransu. Mr. Jean Kongai na hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya na daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida. This is then actually a significant milestone Wannan eh. wani babban eh. ci gaba ne mai muhimmancin gaske wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata a Najeriya, kuma na da alaka da wasu kudurorin ƙasashen duniya. A shekarar 1994 in za a iya tunawa, daukacin ƙasashen duniya sun gana a ƙasar Masar, inda aka yi ittifaƙin yin yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara, kuma wannan ya yi daidai da muradin ci gaba mai ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya. with the sustainable development goal. Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Shinkafi, na daga cikin mahalarta wannan taro. ana samun matsaloli sosai yanzu a ƙasar najeriya game da irin wayannan cin zarafi da ake wa mata da yara musamman in muka koma za mu zauna mu ga yadda za mu iya mu taimakawa gwamnatin jiha abubuwan da za a yi na nuna mata cewa e mata da yara cewa suna da mahimmanci kuma suna da ƙarfi kuma suna iya su ce ma mutum a'a idan an zo ana cin zarafinka akwai inda za ka iya zuwa ka kai ƙara Hassan mai muryar Amurka daga hmm. Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai kaina. A ɗaya ɓangaren kuma uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta buƙaci matan Arewa da su tashi haikan don neman ilimin boko domin cin moriyarsa. Ga Abdulwahab Muhammad da cikakken bayani. jawabinta mai ɗakin shugaban najeriya hajiya aisha muhammadu buhari ta ce ya zama tilas ga matan arewa da su nemi ilimin zamani muddin suna son su amfana daga shirye-shiryen gwamnati inda ta yi misali da kanta cewa ta yi aure tana da ilimin sakandare ne sannan ta ci gaba da faɗaɗa ilimin ta gidan miji kuma yanzu ina so in kira mutanenmu da babban murya karatu ya zama dole ne mu yi shi dole mu ji turanci saboda an kawo tallafi kada ya wuce mu so don allah don annabi allah mutane su ci gaba da zuwa makarantu ko da ba ko ba don ka je ka yi aiki ka samu kuɗi ba saboda gaba in abubuwa suka fito um, za a iya wuce ka kamar misali nisan da na yaure na gama secondary school ne kawai ban taba zato kuma mai gidana zai sake koma shugaban ƙasa ba amma duk da haka na ci gaba da karatu to ga inda Allah ya kawo mu yau so kowa kada ya cire rai akan wani abu a gaba mu dinga yin karatu saboda amfanin al'umma a nata jawabin mai ɗakin gwamnan jihar bauchi hajiya hadiza muhammad abdullahi abubakar ta ce jihar bauchi na alfahari da irin gudunmawar da suke samu daga shirin tallafin da hajiya aisha muhammadu buhari ke baiwa jihohin ƙasar nan mu a jihar bauchi muna alfahari da irin gagarumin gudunmawar da kike bayarwa domin tabbatar da nasarar wannan gwamnati a fannin inganta rayuwar jama'a ƙarƙashin ƙungiyarki na Future Assured. Muna da cikakkiyar masaniya cewa kin aiwatar da ayyuka tare da shirye-shirye masu muhimmanci don kyautata rayuwar al'ummar Najeriya musamman mata da matasa da yara da marasa galihu. shi ma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya bi sahun matarsa ce don nuna godiya. Na fara da yi mata godiya saboda kirkiro wannan gagarumin shiri da aka yi na baiwa mata hanyoyin da za su koyi sana'a saboda su kula da kansu da kansu. Nan shiri ba ƙaramin a'ala zai kawo wa ɗimbin al'ummar wannan jiha tamu ba. wakiliyar mata da matasa da suka amfana daga wannan shiri ta yi bayani kan wannan shirin. na Rabi Usman, a madadina da sauran waɗanda suka koyi sana'o'i muna miƙa saƙon godiyanmu zuwa ga uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari na wannan dama da ta bamu muka koyi sana'o'i kuma muna fatan cewa nan da dan wani lokaci in Allah ya sa ta sake zuwa Bauchi za ta ga ci gaba a zahiri. To sai dai kuma shugaban kungiyar kare muradun nakasassu a Najeriya ya ce su ma suna buƙatar tallafin da zai sa su zamo masu dogaro da kansu a maimakon ba su kekunan da ke sa su yawon bara. Sunana Hamza Waziri Muhammad ciyaman na kungiya mai neman kare hakkin nakasassu a Najeriya. So yanzu abin da suke jira kawai shine wannan kalma ta empowerment ba a mu yanzu majority ba ke kuna bane damuwan amma za ga majority idan shugabanni za su yi alheri mana sai ga ke kuna ne a ashi kenan ko kuma baka bi na bashi rantsuwa na tauna da dan majalisa na na jiha yake gaya min baki da baki an ba shi opportunity na yan power mutane ashirin babu na kashashe ko guda daya to ya za mu yi da rayuwarmu idan ba mu yi bara ba me za mu yi. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaida Abdulhab to idan aka biyo mu cikin shirinmu na hantsi da za mu kawo muku da misalin karfe takwas za ku ji cewa. Ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam JNI ta ce hanya ta farko da ya kamata a bi wajen magance barace-barace a Najeriya. Ita ce ta tabbatar da ganin iyaye sun ture 'ya'yansu karatun allo tare da abinci da sauran kayan bukatu na yau da kullum. Da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron ƙungiyar mahaddata alkur'ani ta ƙasa a garin Kaduna. sakataren na kungiyar jama'ar nasarar islam dr khalid abubakar aliyun da ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi ya nuna gamsuwa da ganin masu ruwa da tsaki yanzu sun amince a ɗauki matakin ganin an kawo ƙarshen barace-barace to sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakkiyar rahoton har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare ga shirin na gaba Jama'a assalamu alaikum. A yayin da muke jira mu ga irin tasiri ko kuma rashin tasirin da sabuwar takardar kukar da mutanen zirami suka rubuta kan irin cin zarafin da suke zargin alkali Sani Musa yana musu, yau za mu kawo muku bayani ne na ci gaban da aka samu. a game da wani batun da muka gabatar muku a wannan filin cikin watannin Yuni da kuma Yuli na wannan shekara. wato batun kisan gillar da ake zargin 'yan banga ko kuma 'yan kwamiti a garin jega na jihar kebbi sun yi ma wani saurayi mai suna zayyanu wannan lamari ya faru a ranar lahadi tara ga watan janairu na wannan shekara a lokacin da marigayi zayyanu da abokinsa da suru suka shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar jega a jihar kebin domin ɗibar kara ita wannan kara wata kara ce da ke fitowa da kanta a filin da ba a noma kuma idan ta bushe mutane sukan ɗiba suna ƙonawa wajen dafa abinci ko ɗumama ruwa ko dai domin jin ɗumi an yi ta zargin cewa a saboda sa bakin wasu manya an kyale waɗannan 'yan banga suna yawon su a cikin gari har ma suna tunƙahon cewar babu wani mahalukin da ya isa taɓa su mun ji ta bakin dukkan ɓangarorin da wani abu ya shafa a wancan karan a yanzu da aka yi sabuwar Chief Joji a jihar Kebbi ta ɗauko wannan batu na kisan zayyanu kuma dukkan mutane bakwai da aka tuhuma a wancan karon game da batun ta sa an kamo su an gurfanar da su a gaban kotunta ta kuma tura su gidan kurkuku inda suke a yanzu haka da muke magana da ku. Na tuntuɓi wani wanda ke da cikakkiyar masaniyar wannan lamarin a garin Jega domin ya yi mana bayanin abin da ya faru. amma ya fara da tunawa masu sauraronmu irin abubuwan da suka faru tun farko game da kisan zayyanu. Masha Allah, alhamdulillah. Abin da ke faruwa wata rana ce wasu samari kamar kimanin su mu sha uku suka zo suka ce ma zayyanu ya zo ana neman shi ya ce wa ke neman shi suka ce gidan sarki ake neman shi ya ce me muka yi suka ce ba za su faɗa mai abin da ya ba amma dai ya zo idan ya je zai ji abin da zai ji bayanin abin da ya yi. Mm. Wato ah, ah, shi da mu da suru kenan wanda ya mana bayani a wancan karo. Da shi da mi da suru, da mm. shi da mi da suru isa, da shi da yani garba da mi da suru isa. Mm. Wanda da shi ne abokin shi da abokin da ya wuce shi. Aka sa su mota aka je sai gidan sarki. Da zuwa gidan sarki ba a yi musu bayanin komai ba, mi da suru aka fara hanjin din shi da karyan fanka saman fili. aka kama dukansa aka kama dukansa aka yi masa dukansa aka ji da shi aka ɗora gayya ne bayan sun ɗora gayya ne aka mai duka aka mai duka na fita arziki aka zubi shi suka ce tashi ya ce wallahi ba zan iya tashi ba ban iya tashi wallahi kun halaka don Allah tun da yana saman karfe yake cewa don Allah ko sake ni wallahi zan mutu ban yi makasin da kuke bani don Allah ku sake ni akwai wani wanda ake ce ma mai mai dan galadima da wani da ake ce ma dan kada wanda yake shine uban domin jirga da wani da ake ce ma ebala mutum uku suka zo suna ba su hakuri suka ce wallahi ba za su suka ce su daina dukan su haka su daina dukan su ko sata suka yi akai su wurin hukuma mana suka ce wallahi ba za su bari ba wallahi ba za su daina ba hmm. bayan an da su sai misalin sai suka sa wasu da mutum ji su hoke su daga cikin su misalin karfe uku na dare zuwa hudu idan su rikodewa sai ya ga abokinsa zayani baya iya komai yake ka tashi mu gudu yace wallahi ba zan iya gudu ba amma idan ka je gida ka yi bayani abin da ke faruwa da mu saboda iyayen mu su shigo ciki domin su san matakin da ya kamata su doka mura shiru ya fito yana ba bakin wata rijiya da ake ce ma kwakwa da tana zancen gidan sarki sai yana salto sai waɗanda suke gado su suka ce a ah, yaron nan guda ba ya fice ya fita yaron nan guda ya fice ya fita baya ɗakin nan ba haka a nemo shi na yi ana duban sa yana kallon shi ya lafiya ya yake hmm. a gurguje nake so ka mana bayani saboda duk waɗannan bayanan mun gabatar da su ga su masu sauraron mu dama muna so mu sake tuna musu ne a kasan mun tsaya wancan karo kan batun shari'ar waɗannan mutane ne an ce an sake su suna yawon su a cikin gari babu abin da ya faru a wancan karo mun ji ta bakin shi daraktan gabatar da kararraki yana faɗin cewa an kai su gaban wata kotu ce domin ta bada umarni a tsare sa gidan kurkuku ba wai ta musu wannan shari'a ba yayin da ake cigaba da bincike amma wancan kotu ta je ga sai ta sake su suna yawon su to amma ai yanzu labarin da muka ji shine cewa a wannan al'amari ya canja su waɗannan mutane da ake tuhumar su an kama su a yanzu haka maganar nan da muke yi an sake maida su cikin kurkuku. Suna faɗa cewa gari ba a komai sun zo sun sau abin nan tulunan da ake sa ruwa ana sha suna fasawa kan titi cewa ba a komai ba a komai an musu gindi ba a komai. Sai da shi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wadda yake cin cibi babbar cibi ta jiha. Da aka mm. kawo ta fayil ɗin ta ne a kawo fayil ɗin wurinta ya kamata a fita a ta ne ga wani alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta tana dubawa ta rashin adalcin da aka tarsa a cikin wannan kisa babu gaira babu sama an kashe yaro kuma an ce ba a komai sai ta saurari kara da ta saurari kara ta ce gida gidan yaro da shi ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai kiri ba gaira ba sabab ba wani dalili ba bai kaba kayansa ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi hukunci tsakaninta da Allah. Wato ita sabuwar Chief Joji kenan ta ta nan a jihar Tako. Sabuwar Joji wanda ake ce ma ta da karatu. Iman mm. ta da karatu ta ce za yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ba za ta ki yin adalci ba don so tsakaninta da ubangijinta. Abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi kunshi a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah. Kace a kai gidan yari bayan wata daya a dawo da su idan aka dawo da su aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yanke hukunci a yanke hukunci mai gaskiya ba su gaskiya. Tun yaushe kenan aka yi wannan shari'a ta tura su gidan kurkuku din. Lallai yau sati biyu da kwana biyu kenan saboda laraba can ta sama ne abin ya faru aka kawo su kotu mm. suka yi bayani kace a wuce da gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na hakan ba a komai ba kuma ta tabbata din ba a komai ya ce shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka haka ne kamar su waɗanda ake tuhuma ɗin guda nawa ne yanzu aka kama suke nan gidan kurkuku to a halin yanzu mutum bakwai ne ciki tsare hannun kofi da yake tun farko su kuma yan sanda da suka kama su mm. suka ci mutum biyar daga cikin su sun ba da belin su wanda ki belin da aka ba su daga hukumar yan sanda ba su aka kai su kotu tare ba wannan aka yi kotu ko ya suna kotu da tabbacin su zai kuma suna kotu ta koma kira amma waɗannan mutum biyar suna nan suna yawon su ba wani abu ba wani abu da aka yi. wato dai mutane bakwai da aka tuhume su da wannan laifi tun farko yanzu an sake kamo su an sake maida su kurkuku. an sake kamo su amma shi gida wanda yake da motarsa ya ɗauki yaron da ya mutu ya kai shi daji ya yasuwa da shi wanda suka ɗauka suka sa shi mota suna nan suna yawon su ba wani abu da aka yi musu. dama waɗannan ai ba a tuhume su ba ba su aka gabatar a kotu ba. an yi ƙara su cikin wanda ake ƙara gaban kuma 'yan sanda. Amma eh. abin da ya bamu mamaki ba su shigo cikin wanda aka kai kotu ba daga can kuma 'yan sanda aka tafi su. Akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi ɗin ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarinsu. Har yanzu babu su ba labarinsu amma guda daga cikin su guda wanda ake ce mata ya dawo. Suna gari yanzu haka yana yawonsa. Ba wani abu da ya faru da su ba wanda ke ba wanda ke shige shi da wani abu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba a tuhume su ba? Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne Crystal aska na abin da ya faru. Akwai kuma wani da ah, muka ji labarin an ce ana ana jin labarinsa ta wajen asaba ko yana sana'ar albasa ko wani abu ne makamancin haka eh, ya aka yi yanzu ba a kamo shi ba shi har yanzu ba wanda ya neme shi ba wanda ya je ya neme shi ba ne a dawo da shi a kai shi mahukunta a nazartar da shi ko a hukunta shi dama baya daga cikin waɗanda aka gabatar aka gurfana a gaban kotu kenan wancan karan tun ranar da ake an ka kama saura shi wannan yaron ba kama shi ranar cikin jaran nan ta je ya tafi ya fice tun da asuba ya fice ya shiga mota ya bagari su biyun nan daga cikin su guda ne ya dawo shi a wanda ake ce mata shi ya dawo hmm. amma sauran shi wannan yaro yana a sabon yanzu yana fi da ta. to insha Allah dai za mu ci gaba da bin sawun wannan batu mu ji yadda za ta kaya tunda waɗannan mutane za su sake bayyana a gaban ita chief jojin ta jihar kebbi domin ci gaba da wannan shari'a da mu ji yadda ta kaya mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da ka bamu. insha Allahu za ku ji duk irin yadda wannan batu zai kasance a gaban kotun sabuwar Chief Joji ta jihar Kebbi. A huta lafiya. To madalla kafin mu kai karshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya. To a takaice babban jami'in binciken amurka na musamman robert mula ya jaddada muhimmin wato hurumunsa na tattara sakonnin imel daga kwamitin yakin neman zaben donald trump fadar shugaban rasha ta faɗi jiya lahadi cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta amurka cia ta baiwa rasha bayanan da suka taimaka wajen daƙile harin ta'addanci da alamar shugaban amurka donald trump na gab da yin wata gagarumar nasara a majalisance game da batun tsarin haraji mai rangwame jiya lahadi yan kunar bakin wake akalla biyu masu dauke da manyan makamai sun afka ma wata majami'a mai cike da mutane a birnin kwaita wanda ke kudu maso yammacin pakistan suka kashe mutane masu ibada tara daga cikin al'ummar kirista tsiraru jami'ai da likitoci sun ce yara ƙanana da mata na cikin waɗanda harin ya ritsa da su a majami'ar ta bethel memorial methodist wanda ke yankin da ke cike da tsaro a birnin 'yan tawayen taliban sun kashe sojojin afghanistan aƙalla sha hudu baya ga da dama da suka raunata a wani harin da suka kai da asuba a lardin kudancin helmand jami'ai sun faɗi jiya lahadi cewa 'yan tawayen sun farma wuraren duba ababen hawa da ke kewayen largaga headquarter lardin to amma jami'an tsaro sun fatattaki maharan inda suka jima 'yan taliban ɗin sosai wani mai magana da yawon taliban ya ce su suka kai haran kuma adadin sojojin gwamnati da ya ce sun mutu ya zarce adadin da aka bayar tun farko. To madalla, kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Alhaji Garba dan kulla kan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Ramatu dan kulla, Allah ya ji kanta da rahama. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga Alhaji Lukman Abbas da baki ɗaya iyalan gidan Baba Abbas Kumasi na rasuwar Hajiya Hadiza mai mayafi, Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu ƙarshen. A nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya ta na gabatar da shirin da kuma cubahiro jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan manewa daryl smith nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan salamu alaikum